alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ga wasu abubuwa da ya kamata mai azumi ya kiyaye su na farko dai mai azumi ana so ya kiyaye lokacinsa kiyaye lokaci shine ka san kana cikin wani lokaci mai tsada lokacin da lallai idan baka ribace shi ba ka zama cikin masu hasara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa mala'iku suna sokowa duk dare ɗaya yana cewa ya ba ghiyal khair aqbil ɗayan kuma yana cewa ya ba ghiyal shar aqsir yana cewa ya kai mai neman alkhairi maza maza taho ɗayan kuma yana cewa ya kai mai neman sharri ka takaita kaga ashe duk mutumin da yake neman alkhairi ya kamata ya yi wa kansa qiyamul layli muna cikin wasu kwanuka masu tsada wasu kwanaki masu tsada da ya kamata mu yi amfani da wannan lokuta daga cikin abin da ake so a yi amfani da wannan a wannan lokacin shine duk wata ibada da ka san wajiba ce ka kiyaye ta misali yin sallah a cikin jam'i duk mutumin da yake cikin ramadan ya kamata ya zamanto ya dora wa kansa cewa duk kowace sallah tun daga asahar la'asar magariba isha asuba ba zai yi ta shi kadai a gida ba ya same ta a cikin jam'i don ya samu lada ladansa ya zamanto ninkakke da haka kiyaye yin sallah a cikin jam'i wani abu ne da ake so lalle mai azumi ya kiyaye wannan ya yi shi daga cikin abin da ake so mutum ya kiyaye a cikin ramadan shine lokacinsa kada ya ɓata lokacinsa ya bar lokacinsa ya tafi a kalle-kalle ko ya bar lokacinsa ya tafi a chatting ko ya bar lokacinsa ya tafi a kallon whatsapp ko kallon instagram ko jin waka ko wani makamancin wannan wannan mai azumi idan yi wannan ya samu kansa cikin hasara don haka tsare lokaci da kuma yin ibada a kan lokaci lalle wani abu ne babba daga cikin ibadun da ake so a cikin ramadan wadda lalle ya kamata mutane su kiyaye shine akwai ban mun ambaci karatun alkur'ani mai girma mun ambaci ainihin wato sadar da zumunci lalle ki sadar da zumunci sadar da zumunci na dan uwa zaka iya yin ba lalle sai da kuɗi ba kulawa yabawa ka buga waya an sha ruwa lafiya goggon ka ce babanka ne babanka ne kawunka ne lalle kana bukatar ka yi wannan kulawa da barka da shan ruwa ko kuma a kai ziyara idan Allah ya sa a gari ɗaya ake a je a ziyarci 'yan uwa a tsatsaye a je idan akwai wani abu a na hannu babu laifi a sa wannan shi ma zumunci ne ko da bai kai ya kawo ba gwargwadon ƙoƙarinka liyun fitu sa'atin min sa'ati to wannan ma yana daga cikin abin da lalle mai azumi ya kamata ya tsare wannan ya tsare zumuncinsa don idan ya zumunci Allah zai ninninka masa lada a ciki daga ciki kuma yawan sadakoki yin sadaka dama lokacin azumi abin da ake so kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana ajwada nas shi ya fi kowa kyauta da wa kana ajwadu ma kun fi ramadan kuma sa ta fi tsanani a lokacin ramadan manzon Allah cikin wata aka cika rihil mursala kamar iskar da take kadawa ba ta tsayawa to haka duk abin da ya zo hannunsa fita yake ya baya duk abin da ya zo na sadaka bayarwa yake to ya kamata mu samu wannan kuma mu zamanto muna da irin wannan kyauta a dinga yin kyautayi idan ka samu kai ma ka bayar idan ka bayar Allah zai baka duk abin da ka samu raba shi biyu ko raba shi uku ka ba da ɗaya ka ajiye biyu ko raba shi biyu ka ba gwargwadon imanin ka lalle ya kamata mu zamanto mun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a irin wannan wata na Ramadana da ainihin wato kyaututtuka da kyautayi da karatun alkur'ani da zumunci da kiyaye salloli a cikin jam'i lallai kiyaye sallah a cikin jam'i wani abu ne babba daga cikin abin da ake so kai a ramadana shi na so kai qiyamul layl qiyamul layl dinnan wani abu ne wanda yake sallar da zaka yi ta bayan ka yi bacci ya kamata a ce akwai wani yanki na dare da kake tashi kai addu'a saboda Allah madaukakin sarki yana sauka saukar da ta dace da shi a irin wannan lokacin kuma yana neman wane ne zai yi addu'a wane ne zai ci zai nemi istighfari wane ne zai yi kaza Allah ya gafarta masa to ashe da ni da kai wannan abin ya kasance dukkan darare hakan Allah yake amma a daren Ramadana lalle ya fi zama a akadu ya fi zama ya fi karfi ka dage cikin daren Ramadana a ce kana da wani kisti da za ka yanka kai kiyamun laili ko da raka'a biyu idan ka yi sallah tare da liman har ka yi wutiri to in ka tashi da daddare ba za ka yi wuturi ba kana da dama ka raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shida wannan idan ka yi lalle wani abu ne matlu wani abu ne abun so wani abu ne kuma da za a rubuta maka ladansa domin shi watan ramadana wata ne kamar kamera ɗauka yake duk abin da kai yana nan yana maka shaida yana ɗauka to muna fatan ya mana shaida na alkhairi muna fatan ya tafi da labaran mu masu kyau zuwa ga ubangijinmu daga cikin abin da ake yasa ya kamata a yi. Rana shine a tsare duk abin da zai janye lada menene abin da zai janye lada abin da zai janye lada suna da yawa kaga harshe wannan harshen yana da matsala yana iya rushe aikin mutum gaba ɗaya a rana ɗaya idan ka zauna kai chapter kana discussion a cikin wani group ko a wani majalisun ko a kan wani benci ko a shagon wane ko a wajen mai shayi wallahi zancen nan da ake na dare la'alla alhakin da wani yake tahowa da shi azumin da yayi ne yana yi dinnan ya tafi a banza ta haka kaga babi ne na cewa dar'ul mafasid aula min jalbil masalih a kiyaye abubuwa na sharri da za su jawo su lalata ladan azumin ya ya fi ka ainihin jawo abin da zai baka ainihin wato ladan kuma nan kuma yana fita yana zirarewa ta haka ka kiyaye harshenka ki kiyaye harshenki babu gulma babu zancen wata ba zancen wani babu ainihin cin mutuncin wani musamman masu 'yan siyasa da sauransu zamani da ake siyasa to kar ka bata lokacinka ka je duk ladan ka tafi a wajen wani ɗan siyasa a'a ki tsaya ki rike harshen ka riƙe harshen ka wannan abu ne mai kyan gaske ibadar da tafi kowace ma kenan a cikin wannan mutanen Ramadan din sa'an nan kuma duk abin da zai shagaltar da kai daga yin aikin alkhairi kamar da muka faɗa lalle a nisanci shi ziyarorin nan da ba su da iyaka zuwa shan ruwa gidan wane a tafi shan ruwa a je a yi ta cafta har lokacin sallar isha ya wuce wani kuma ya je ya sha ruwan maimakon ya tsaya ya sallar isha ya tarawih a can sai ya taho a hanya shi bai koma gida ya tarawihin ba shi ya yi tantal batete to kaga duk irin wannan ka tsara lokacin ka? idan abin zai taba maka sallar ka ta isha da tarawih ko menene shi kai hakuri da shi saboda ayyaman ma'adudat lokaci ne in ki ku. haka mutum ya tsara time ɗinsa kada ka tafi wasu ma shopping suke tafiya menene amfanin zuwa shopping kuma kin rasa sallar isha menene amfanin zuwa sayan wani lemu wanda zai cutar da ki kuma kin rasa sallar isha kin rasa sallar tarawih a cikin jama'a kin rasa kaza sai daga baya ki zo ki mai da ramadana kamar ba ramadan ba wannan ma ya kamata lalle a kiyaye sa'annan yan uwa mata masu girki girki wata sai ta ce sai ta yi girki kala takwas wata kala goma duk wannan ba azumin cin abinci ba ne ba wata ne wai na cin abinci kala kala ba wannan tafannu ne zamani ne da kuma yalwa yasa mutane suke yi wata ne na neman lahira wata ne na neman aljanna wata ne na dagewa wata ne na nuna wa Allah jajircewa ba wata ne da zaki je kina girki girki garin girki girki komai ya fi ci miki an sha ruwan ma yana daga cikin sunna shine a sha ruwa a daidai lokacin da rana ta fadi shine yin buɗe baki da wuri duk mutumin da rana ta faɗi ya tabbatar rana ta faɗi bai buɗe baki ba to ya karya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau haka shi abin da ake so ki kina kitchen kina wancan girgirgin ana cura wancan ana cura wancan an kira sallah amma ke sai kin kare abin kafin ki ci abinci a'a sunna shine lokaci na yi ko da kina kicin din girkin bai kare ba ki ci in ba haka ba wannan girkin kin ga ya fara miki illa karan farko ya hana ki samun yin sahur a yin buɗe baki na samun lada na sunna ya ja sai dare ya shiga kina ta kokarin sai kin gama girki kafin ki sha ruwa kin bar sunna ta buɗe baki sa'annan idan kin yi wasa wannan girkin ya ci gaba sai ya hana ki samun tarawihi sallar tarawihi da sallar isha akan lokaci saboda kin zama busy kina girki dan haka wannan abubuwa ya kamata mata su kiyaye cewa shiga kicin ba wai shine abin da ake so a wannan watan ba balle in kin yi girki kina da lada dan haka ki dage ki girki da kyakkyawan niyya kuma sa'an nan ki kiyaye lokacin ki na sallaki a cikin jam'i da yin sallaki da wuri ko da baki je masallacin ba ki sallah a ɗakin ki da wuri ki yi buɗe baki da wuri ki yi sahur a ƙarshe wannan yana daga cikin abin da ya kamata a kiyaye assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh